وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna darasi na saba'in da shida a cikin wannan littafi mai albarka na zadul mustaqni da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar garin kai kano najeriya yau sha biyu ga watan jimada a sani shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da uku ga watan disamba shekara ta 2025 miladiya za mu tashi a fasali da yake magana akan salatu tatawwa sallah ta tadawi sallan nafila sallan nafila tunda muna cikin kitabu as-sala ne malam yace a babu salati tatawwa akaduha kusufun summa istisqa'un summa tarawih ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وبتسع يجلس عقب السامنة ويتشهد ولا يسلم ولا يسلي التاسعة ويتشهد ويسلم وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى بسبح بسبح وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص ويقنت فيها بعد الركوع فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويمسه وجهه بيديه ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض ما ليتي babi da yake magana akan salatu tatawwa yayin da ya gama magana akan sallar farilla da kuma dokokinta da ƙa'idojinta da sharuɗanta da rukunanta da komai da komai nata iya abin da zai ambata sai ya biyo kuma da biyo da sallah wacce take ta taɗawu'i ita ce sallar nafila kanwar sallar farilla kenan idan an ce a taɗawu a lugar larabci shine fi'lu ta'a a taɗawu fi'lu ta'a aikata abin da yake ɗa'a ne aikata abin da yake biyayya ne akan ce tatawwa idza fa'ala ta'a idan mutum yayi abin da yake biyayya ga Allah ana cewa tatawwa wannan aluga kenan kamar yadda yazo a cikin sihah amma a shari'a in an ce at-tatawwa ana nufin fi'lu ibadatin ghair farida fi'lu ibadatin ghairi farida aikata ibada wacce take ba ta dole ba aikata ibada wacce take ba ta farilla ba shine tatawwa duk wata ibada ta dole ku rike wannan ka'ida duk wata ibada ta dole to insha Allah sai kun ga wata makamanciyarta wacce take ita kuma ba ta dole ba duk abin da aka ce wannan abin dole ne to sai ka ga wani abu makamancin wannan shi kuma ba dole ba saboda wata hikima da za mu faɗa me yasa insha Allah me yasa shari'a ta kawo ibada sallah akwai ta farilla akwai da ba ta farilla ba azumi akwai na farilla akwai da ba na farilla ba zakka akwai ta farilla akwai da ba ta farilla ba hajji akwai na farilla akwai da ba na farilla ba me yasa duk wata ibada ta dole to za ku ga ana aikata ba ni sunan shi wani abu wadda ba na dole ba na jinsinsa kuma duk wata ibada wadda take ta dole to ana so a nemi ‘yar uwarta wadda ba ta dole ba a rinka haɗa ta da shi don abokanan juna ne kuma suna amfanin juna gabar magana ta biyu menene hikima ta sa a rinka yin ta ɗauwa'i bayan ga na dole to kuma me hikima ta sa a rinka yin ta ɗauwa'i wadda ba na dole ba abu na farko shine ƙara yawan alheri a gare ka a tazawud min alkhair ya zama a ma'auninka a sikelinka bayan wanda Allah i wajabta maka akwai kuma alkhairan da kai ta ƙarawa don ka cika ma'auninka abu na biyu idan farillarka ta dolen ta samu matsala to ana iya ƙarfafanta da nafilarta idan sallarka ta dole ta samu matsala to ana iya cikata maka da ta nafilar da ka yi idan azuminka na dole ya samu matsala to ana iya kammala maka a cikata maka da wanda ba na dole ba tunda za ku ga suna da kama da juna haka hajjinka haka zakkarka haka duk wata ibada da ka sani ta dole ne to ƙara wacce ba ta dole nata ba idan aka samu tawaya to yana kammala ma misali Allah ya wajabta maka tun da ka balaga akwai adadin salloli na farilla da ake so ka yi kuma da su za a buga maka lissafi ranar tashin alkiyama Allah ta samu cika da imani da dacewa za a buga adadin shekaran ka tun da ka balaga da kwanakinka da awanninka farkon shiganka duniya wannan babu takalifi a kanka amma farkon ranar da ka balaga nauyi ya hau kanka to duk wannan salloli sharaɗin shiganka aljanna sai ka yi su gaba ɗaya za a zo azuminka duk shekara ana binka azumi ashirin da tara mafi karanci na ramadan ko talatin za a zo hajjinka in dai da hali da iko to dole sai ka yi hajjatul islam aikin hajji na musulunci na dole haka zakarka haka duk sauran ibadunka to idan aka samu tawaya na dolen bai cika ba Allah cikin rahamarsa da jin ƙayinsa sai ya ce wa mala'iku ku duba mini ba wai dan bai sani ba sai ya ce ku duba ayyukansa irin wannan amma na nafila ku cikata masa farillarsa don ya samu ya tsallaka saboda ba a shiga aljanna da tawayar farilla malam kaji amfanin nafila ta sallah kaji amfanin nafila ta azumi kaji amfanin nafila na aikin hajji tirmizi ya ruwaito hadisi na dubu hudu da sha uku dari hudu da sha uku da nasa'i dari biyu da talatin da biyu ruwayar Quraish ibn Qabisa yace na zo garin Madina sai na yi addu'a na ce Allahumma yassirli jalisan salihan tafiya ya zo garin Madina shi Hurais ibn Qabisa ya ce ya Ubangiji ka haɗa ni da abokin zama na ƙwarai ya ce kurin kwaɗa sai Allah ya haɗa ni da abu Huraira na zama shi ne abokin hira ta abokin zamana sai shi Hurais sai ce abu Huraira inni sa'altullaha an yarzuqani jalisan salihan na roki Allah Allah ya mini arziki ya bani abokin zama na kwarai salihi kuma gashi Allah ya hada ni da kai yau ya Aba Huraira yace fa haddithni bi hadithin sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kazantar da ni da wani hadisi da kaji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la'alla Allah an yanfa'ani bihi wata ƙila Allah ya amfanar da ni da wannan hadisi da zaka karantar da ni wannan yana nuna su magabata na ƙwarai suna so su ji hadisin annabi kuma nema ma suke a koya musu ko da ƙwaya ɗaya ne kawai a gaya musu annabi ya ce sai su shiru su saurara sai su tashi su tafi su je su ta aiki da wannan hadisin abu huraira ya ce to ba zan makarowa ba ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama as-salat abu na farko da za a fara yi wa bawa hisabi kowane bawa ne da ni da kai duka muna ciki abu na farko da za a fara yi wa mutum lissafi idan an tashi kiyama shine sallah أول ما يحاسب به يوم العبد يوم القيامة من عمله الصلاة yace fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha idan sallarsa ta yi kyau to wannan ya rabauta ya kuma tsira wa in fasudat faqad khaba wa khasira idan sallarsa ta lalace annabi yace to wannan bawan Allah ya tabe kuma yayi asara فإذا انقص فإذا انتقص فإن انتقص من فريضته شيء abu na uku ya ce idan farillar da Allah ya ɗora masa wani abu ya tawaya bai cika ba kala rabu azza wa jalla Allah zai ce unzuru halli abdi min tatawwa shin bawa na yana da tatawu'i to kun ji amfanin sallar nafila sallar tatawu'i Allah zai ce a duba a gani yana da nafilfili da ya ta yi in ya yi sallar farilla yana nafila a gidansa yana sallar nafila a shagonsa yana sallar nafila in ya samu dama yana nafila fa yakmalu biha man taqasa min al-farida fa yukammalu ko a cika masa da wannan nafilan abin da ya tauye na farillan Allah sai ya ce eh wannan farilla ne wannan nafila ne amma ku ɗebo masa a cikin ladan nafilan a cika ta masa farillarsa abu huraira ya ce annabi ya ce sun mai kunu sa'iru amalihi ala zalika duk aikinsa gaba ɗaya abinda Allah zai duba zai duba wanne ne na dole wanne ne na wajibi wanne ne wanda ba na dole ba duk in dai wajibi bai cika ba to abinda za a nemo maka na nafilarka to kun ga wannan jama'a yana nuna mana wani abu yana nuna mana muhimmancin mu yawaita yin nafilfili saboda Allah ya sani muna da rauni Allah shi ne mahalicinmu ya sani ba duka muke yin abubuwa a daidai ba don haka wanda yake neman rabauta ya kori kasala wanda yake son alheri da kubuta ya kori kasala ya yawaita na filfili don haka annawafil ana yin na filfili ne ka ji a ranka wataƙila in farillar da kai bata cika ba a cika ta maka da wannan ranar tashi alƙiyama wannan fa'ida ce mai girman gaske kada mutum ya ce ni iya farilla kawai zan haƙura da ita eh ba laifi mutum ya yi farilla ya sauke in ya yi ta daidai kuma ya ɗauke abin da yake wajibi wanda dai Allah zai tambaye shi amma fa in farillar bata cika ba to ba za ka samu aljanna ba kuma to da me za a cika ma kuma an ce maka za a cika maka ne da irin ibada da baka cika ta ba kuma yanzu akwai a cikin wanda yake da jazamar tabbacin duk farillar da yake yana yin ta daidai akwai shi akwai wanda yake da garantin cewa baya tauye wajibi ai mu dan adam amu yan adam gaba ɗaya urda ne lin naqsi ai ai mu kan daman yan tawaya ne duk abin da muke ba a cike yake ba da aka sakaci da nafila hasara ce rashin rabo ne da aka ya kamata mutum ya kula ko ba dan komai ba saboda gudun jin kunya ranar tashi al'iyama ko da mutum ya kammala farillan malam a ce ya yi ta daidai yana da buƙatar ya ƙara alheri ai Allah ya ga bayan na dolen da ya sa maka ma kana da kishi har ka ƙara wadda ba na dole ba shi sa manzon Allah ya faɗa a hadisin ƙudusi Allah yana cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi bawa na bai taba zuwa mini da wani abu da nafi so ba irin ya aikata abin da na farlanta masa wala yazalu abdi yaqrubu ilayya bawa na bai zai gushe ba yana kusanto ni bin nawafili hatta uhibbahu Allah ne fa da kansa yake faɗa bawa bai zai gushe ba yana yin nafilfili sai na so shi ma'ana daga cikin amfanin nafila a rayuwar mutum musulmi Allah zai so ka a cikin kam akwai wanda baya son Allah ya so shi ya kaunace shi da ka yawan yin nafila yakan sa Allah ya kaunace ka shi da kansa ya fada wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu sai na so shi in dai yana yin nafila to zan so shi kaga ko ai ya kamata mutum ya tashi ya ta bugawa yace kuma ba wai san Allah kaɗai ba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan na so shi to ni ne jinsa da zai ji abinda ake nufi duk abin da zai ji sai abin da na yarda da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi kuma ni zan zama idonsa ganin da yake gani da shi duk abin da zaka gani ta dalilin na filfili da kake Allah ya soka to Allah bai zai bari ka rinka kallon abin da baya so ba daman ba su ne suke kona mutanen ba wa rijla kullati yamshi biha zan zama ni ne kafarsa da yake tafiya da ita idan kana nafila Allah tabaraka wa ta'ala zai hana kafarka ta rinka taka inda baya so wala in sa'alani la u'tiyanna Allah ya ce idan wallahi ya tambaye ni wallahi sai na bashi kaji ba in dai ya tambaye ni wallahi sai ya bani sai na bashi wala is wala in ista'adani la u'idanna kuma wallahi idan ya nemi tsari na wallahi sai na tsare shi sai na bashi kariya wannan hadisin bukhari ne ruwaito shi riwayar imam abu huraira Allah ya yarda da shi dan haka idan wani abu kake nema to fara nema wajen Allah kuma duk abin da dan adam yake nema a rayuwarsa ya samu yardar Allah iso ka in Allah ya so ka ba a sai ci zaka tafi za ga kana tafiya ne akan daidai saboda me wannan nafilfilin dai da kake wasa da su gaggawa take daukan mu mu yi ba za mu yi ba shedan ya hana mu mu yi lokacin mu ya ta tafiya ya ta kurewa to Allah ya mana afuwa kenan na filfili cikin fa'idarsu abu na uku sababi ne li mahabbatillah lil abd Allah zai so bawa in yana na filfili da na farilla ai da da da da na sallah da na azumi da na zakka duk abin da yake bayan na wajibi in ka ƙara kana samun matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Taip, gabar magana ta biyu, malamai sun yi saɓani, karab kacab cikin salloli da ibada, mu ajiye maganar sallah, karab kacab cikin ibada na nafila, wanne ne ya fi falala a ibadun nafila ga baki ɗaya. Ibadatu tatawwa ba'da al-fara'id wanne ne ya fi falala? Imam Muhammad a mazhabarsa ya ce ai ba a wata magana abin da ya fi komai a nafila sallar nafila ta fi azumin nafila ta fi zakkan nafila ta fi hajjin nafila kawai assala ita ce mafi ɗaukaka ita ce mafi falala a cikin duk wani abu na nafila in dai za ka yawaita yi to yawaita yin sallah goshinka ya tago ga ƙasa ra'ayi na biyu suka ce a'a abin da ya fi komi falala bayan farilla shine jihadi saboda Allah suka ce Allah ne ya faɗa la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ad-darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina daraja yace wa kullan wa'ada Allahu al-husna wa faddala Allahu al-mujahidin 'ala al-qa'idina ajran 'azima darajatin minhu maghfiratin wa maghfiratin wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahima cikin suratul nisa'i aya ta 95 zuwa ta 96 a hadisi ko manzon Allah ya ce ra'sul islam wa amudu salat wa zirwatu sanamihi tsololo abin da yafi komai tudu a cikin musulunci as-sala al-jihadu fi sabilillah yin jihadi saboda Allah hadisi Imam Ahmad da Tirmidhi a wancan ayar Allah ya ce ba daidai suke ba da wanda suka zauna a gida alqa'idina ghayr uli dharari ka hada su da mujahidai ba daidai bane Allah ya fifita masu jihadi da dukiyarsu sama da wadda ba sa ba da dukiyarsu suna jihadi da ita Allah ya fifita masu jihadi da iliminsu sama da wanda suka ɓoye ilimi da wanda suke jihadi da rayukansu akan wanda suke zaune a zaman gida amma dai dukansu kowa Allah ya masa alkawarin gidan aljanna amma wanda ifi mai jihadi suka ce jihadi shine falala a cikin ayyukan da ba na dole ba ra'ayi na uku suka ce ai abin da ya fi komai falala a cikin nafila shine dalabul ilmi neman ilimi neman ilimi ya fi wannan gaba ɗaya ya fi sallan nafila ya fi kaje kai jihadi suka ce annabi ne faɗa fadlul alimi alal abidi ka fadlil kamar ala sa'iril kawakib falalan mai ilimi akan mai yin bauta ya ta sallah ya ta sallah ya ta azumi ya ta azumi in aka dora shi a sikeli falalar mai wannan ilimi da mai yawan bauta yace kamar falalar wata ne akan sauran taurari kana daga kanka sama zaka ga wata ya fi taurari haske yace to mai ilimi a cikin al'umma fifikonsa akan masu ibada masu bautar Allah ba ilimin to kamar fifikon wata ne da tauraro hadisi imam Ahmad da Abu Dawud da imam Tirmidhi da Ibn Majah hadisi Abi Darda a wata riwayar manzo Allah ce ka fadli ala adnaku falalan mai ilimi a cikin al'umma kamar falalata ne inji annabi kamar falalarsa ne akan mafi karancin daraja a cikin ku ko mutane ka kwatanta mai matsayin ma a cikin mutane ka kwatanta shi da annabi to wanda yake mafi karancin daraja a cikin ku in ka kwatanta mai ilimi da wanda bai da ilimi kamar falalan annabi ne sallallahu alaihi wasallam akan gama garin mutane wanda ba su da wata daraja wannan riwayar Imam Tirmidhi ne rawaito ta riwayar Abi Umama al-Bahili dan haka malamai suka ce afdalu ta'ati بعد الفرائض طلب ilmi. mafi falalan da'a bayan farilla shine neman ilimi to wai me yasa aka fifita ilimin nan akan sauran waɗannan ibadu suka ce akwai a cikin ilimi akwai naf'ul am wa naf'ul khas akwai cikin ilimi akwai amfanin karan kanka kai wanda ya ilimi zai kore wa kansa jahilci ya amfani kansa zai kubutar da kansa daga wuta sannan kuma akwai naf'ul am ba shi kadai bane ibadar yayi zai amfani duk garin mutane zai amfani 'ya'yansa da iliminsa zai amfani matansa da iliminsa zai amfani makotansa da iliminsa zai amfani al'umma da iliminsa duk inda mai ilimi yake a cikin al'umma haske ne dosana ake ana ta amfanuwa suka ce ka haɗa shi da wanda ya shiga ɗaki ya ta sallar nafila ba wai sallar ake dubawa darajar sallar ba a'a amfani da falala a cikin jama'a wannan sallar da zai zo ya yi ta yi ai kansa kaɗai ta shafa ai ko ba gane ba nafilan da zai na azumi kansa ishafa nafilan da zai na sallah iya amfanin kansa ne amma wanda ita fi neman ilimi ije iyo karatu duk siyasai wani ya karu da shi bayan ya samu ladan kansa to kuma zai samu ladan zai samu wani ladan wani yanfa nafsahu wa yanfa ghayrahu yanfa'u nafsahu wa yanfa'u ghayrahu zai amfani kanshi kuma zai amfani waninsa kenan naf'ul ilmi muta'addin amfanin ilimi yana ta'addi ba iyakaran kanka bane ba amma mai ibada fa naf'uhu qasirun ala nafsihi kai ta sallaka kai ta nafilarka kai ta azuminka kai kadai ta shafa in ka bada sadaka kai kadai za a ba wa ladan shikenan amma wanda ya je zauna yayi karatu yayi ilimi fa ba za a hada ba wai shine malamai suke cewa da wanda zai tashi da daddare ya ta kiyamul laili ya ta sallah ya ta sallah ya ta sallah da wanda zai bude littattafan musulunci ita karanta ita karanta ina rike yana ganewa wayafi suka ce wanda zai bude littattafan nan ya ta bincike shi yafi falala ina maimaita muku ba ana nufin ba ana duba girman sallah ba ana nufin amfani da wasu za su karu da shi nafilaka mutane ba za su karu da ita ba kai za ka karu da shi da kanka ina fata ana fahimta shi suka suka ce talabul ilmi afdalul qurbati inda Allah ba'da al-fara'id neman ilimi neman karatu zuwa makaranta daukan ilimi duk wani abu da zaka nemi kusanci da Allah zuwa gare shi wanda ba na farilla ba to neman ilimi ya fi shi ka zauna a gaban malami ka koyi matsala guda ɗaya ta ilimi Allah ya san al'ummar da za ta amfana da kai gari guda ƙasa guda al'umma gaba ɗaya bakinka kawai kalmarka idan ka faɗa saboda ka takure kan kaji kai wannan karatu ci ba za a haɗa shi da sauran ibadu ba ya fi ka koyi matsala ɗaya Sheikh Usaimin Allah ya masa rahama yake cewa an ta ta'allame al-mas'alatal wahida ka koyi matsala ɗaya ta ilimi cikin dare yace shi yafi maka alheri da ka tashi kai kiyamul lailin daren gaba daya ka bude littafi ka haddace wata matsala ta ilimi da ta shafi rayuwarka da ta al'umma to in dai za a yi maganar falala ne da samun ainihin wato matsayi a wajen Allah da taimakon mutane to ka je ka yi matsalar ilimi guda ɗaya shi ka je ka da sallah yace lalle kiyamul laili fihi khairun akwai alheri a cikin kiyamul laili lakinnahu khairun qasirun ala ala, ala fa'ili alheri ne da ya takaito akan wanda ya aikata shi kawai amma koyon matsala ta ilimi wannan yana da fadi zai amfane ka kuma zai amfani waninka haka wannan maganar irin ta tazo a cikin majmu'ul fatawa ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma haka yi bayanin ka je kai karatu ka koyi matsala guda daya ka saurari ilimi shi ya fi alheri da ka tashi kai ta nafila ana yin karatu ana koyarwa saboda nafilanka da sallaka naf ne kasir amma koyon iliminka kuma naf ne muta'addin wanda yake yana ta'addi yana ɗaukakuwa an tambayi imam ahmad ibn hanbal allah ya masa rahama aka ce wai wani mutum ne a rajulu yusalli wa yasumu ga yawan sallah ga yawan azumi ga yawan itikafi wani bawan Allah ne ga yawan sallah ga yawan azumi ga yawan itikafi aka ce a cikin su Imam Ahmad don Allah wa ka so ayyuhuma ahabbu ilayka aw yatakallamu fi ahli albid'a ko kuma yana magana akan ahlul bid'a yaje ya bada bayani ya kori bid'a ya tsaye da sunna yace idza qama wa salla wa atakafa fa inna ma huwa li nafsihi Ahmad idan ba wannan ya tashi je sallah ya itikafi ya azumi wannan dan kansa yayi a karan kansa wa idza takallama fi ahli bid'a idan yayi magana akan yan bid'a ya kori bid'a ya tsayar da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi ilimi ya yada ilimi fa inna ma huwa lil muslimina wannan ya shafi musulmi ne gaba ɗaya ce fa za abdul wannan shi ya fi falala gaba ɗaya inji imamu ahmad don haka abin da za mu tsaya a kai shi ne yanzu muna magana ne akan nafila kun ji malamai sun yi saɓani dangane da wace nafila ne a cikin nafilfili ga baki ɗaya ta fi falala a wajen Allah wasu sun ce sallah wasu sun ce jihadi kuma kowa da dalilinsa wasu kuma suka ce neman ilimi da yada ilimin duk ya fi waɗannan gaba ɗaya to kuma wannan shine ra'ayin da ya fi inganci a cikin maganganun malamai da haka ku je makaranta ku yi ilimi ku koyar da kanku da 'ya'yanku da iyalanku duk wanda ya yi ilimi a cikin albarka a cikin al'umma albarka yake yi baya tozarta sai dai in bai yi aiki da iliminsa ba ilimi haske ne ilimi fitila ne a cikin al'umma duk wanda ya ilimi za a amfana da shi har duniya ta tashi shi kadai a cikin al'umma in shi shi kadai ne ya koya ya koyar wasu su koyar wasu su koyar shine source din karatun duniya za ta yi haske saboda mutum guda ɗaya ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi ya kawo amma ta dalilin abin da ya zo fitilar da ya kawo ita ta haska duniya gaba ɗaya da shiga gida ya zauna ya ta ibada shi kadai fa kaga ai da bambanci to shine amfanin ilimi da koya to ku dawo littafin ku malai yake cewa akaduha to yanzu zamu dawo cikin sallah kawai ha yanzu mun tafi yawo ne na filfili wanda ba na sallah ba to yanzu zamu dawo na filfili ne cikin sallah akaduha wanda yafi karfi wanda ya fi falala a cikin ainihin wato na filfili a sallah wato salatul kusuf afdalu salatu tatawu kusufun sallar da ake yi ta rashin lafiyar rana to kaji malam a na filfilin ma a yin nafila wace sallar nafila ce tafi ƙarfi tafi falala ita ce sallar wato roƙon Allah ibawa rana lafiya idan rana ta yi kusufi kusuf na rana kusuf ha ha shi kuma na wata rana tana rashin lafiya wata ma yana rashin lafiya um, in kana so kawai ka ce wa akaduha sallar nafilar da ta fi kowace falala ita ce sallar da aka sunanta a yi jam'inta nafila ce amma a yi jam'inta kun gane kuwa? sallar nafila ne amma shari'a ta ce a yi ta a jam'i kamar misalin salatul kusuf sallar rashin lafiyar rana kaga ana yin jam'inta salatul istisqa sallar roƙon ruwa ita ma annabi ya ce a jam'inta salatu tarawihi ita ma annabi ya ce a jam'inta an sunanta a jam'inta ta fi falala duk sallar da aka ce a yi ta a jam'i in an samu dama to wannan a cikin nafilfili ba wanda ya kai ta da wannan dalilin ne sheikh nasiruddin al-albani Allah ya masa rahama a cikin littafinsa salatu tarawih da yazo yana magana akan falalar sallar tarawihi da mutum yayi tarawihi shi kadai a gida ai tunda ana cewa nafila ka yi ta a gida ko ba haka bane to ita kuma ana yin ta a masallaci albani Allah ya masa rahama yace ai ba za ma su hadu ba sallar tarawihin da mutum yazo yayi ta a cikin jam'i a masallaci da wanda ya je gida yayi ta yace ba za a hada ta ba ta jam'i ta fi falala yace na farko akwai ladan zuwa takowa masallaci akwai ladan komawa na uku akwai kuma ladan yin jam'in yace kuma falalar sallar jam'in nan bata keɓanci ba hadisin bai keɓanci sallar nafi farilla kaɗai ba hadda nafila idan ka yi ta a cikin jam'i yace to ya mutum zai je sallar tarawih a gida in yayi tayi amma wanda izo masallaci aka yi tarawih ya naɗi sallah ya sai koma gida ya fi falala to kuma kaga anan ma an gaya mana akaduha kusufun kalli kusufun summa istisqa'un summa tarawih kaji yanzu kusu jam'i ake istisqa jam'i ake tarawih jam'i ake to a cikin sallolin na filfili gaba ɗaya a duniya wanda suka fi kowanne falala wanda aka ce ya jam'i ana ganewa tayyib to sai kuma abin da yake a yanda zai biyo baya waɗannan guda ukun su ne matakin farko sai wanda zai biyo musu baya sai wutiri wutiri ba yawa sai lada wutiri malaka summa witrun yuf'alu bayna al-isha'i wal fajri sai sallar wutiri ana yin ta tsakanin sallar isha'i da asubahi mana lokacin wutiri kana gama isha'i har asubahi duk lokacin wutiri ne in a falala ne a sallar nafilfili bayan tarawihi bayan istisqa'i bayan khusufi kusufi to sai wutiri mala Allah ya fi mana muku ce amin ba ka duba da muke wasa da wutiri Allah kuma ya ji kan iyayenmu Allah gafarta musu tun muna yara muna ji ana cewa bayan isha'i akwai shafa'i da wutiri akwai shafa'i da wuturi yau mutane sun kashe shafa'i da wuturi ba damu ba rafkana Allah Allah ake a gama isha ya tabi wani raka ukun da du masallatai za ka gani idan ma mutum mai gida a gidansa ya sallah ko matar aure ne sai ka ji a'a ban yi shafa'i da wuturi ba ba zan yi bacci ba yaran gida kun yi shafa'i da wuturi sai an shafa'i da wuturi saboda abin da aka gina su aka yi kenan yanzu yaranmu da yawa ba san shafa'i da wuturi ba kuma ba kiyamun lailan ake tashi ba wanda ma zai kiya yi shafa'i da wuturi bayan isha'i shine wanda fa yake da garantin zai tashi da daddare wanda duk bai da tabbacin zai tashi da daddare ko ya san yana da raunin tashi cikin dare to in ya gama isha'i ya shafa insa da wutarinsa don ya dace da wannan falalar manzo Allah ya ce wa Abu Huraira ina maka wasiya ka daina bacci baka yi wuturi ba wallahi haka annabi ya gaya mu wa an tutira qabla an tanam kai wuturi kafin kai bacci amma nawa ne muke kwanciya mu ta cacin da waya muna danne danne mu kwanta asubahi ma wani lokacin sai an tada ikama za mu tashi mutum ya tashi a gigice ya zo ya bi sallar shikenan ta wuce masa baya jin cewa yayi wata asara yayi asarar rak'atan al-fajr wanda ita ma falalarta zai zo muna jama'a muna magana kan sallar ta dawi rakatan alfajr da manzo Allah ce khairun min ad-dunya wa ma biha rakoi biyan nan kafin asubahi da zaka je kai masu sauki su ne sallolin da suka fi kowace sallah rafin rashin nauyi rashin tsawo annabi ya ce sun fi duniya da abin da ke ciki amma nawa nawa ne mutum yake tahowa asubahi a makare ya ma saba kullum asubansa a makare ne da haka bai yi rakatan alfajr a gida ba bai yi a masallaci ba ana gamawa sallah kuma shikenan sai ya tashi inda wayarsa aljihu ita ce zai ta dannawa shikenan kuma kullum yana rasa abin da yafi duniya da abin da ke cikinta kullum kuma bai taba damuwa ba shi yasa na ce Allah ya fi mana kuma daɗin wuturin nan idan ka je kai shafa'i da wuturin nan musamman kai dan uwana mai rauni da baka iya tashi ko da ka tashi da daddaren babu damuwa dama ita wuturi marfin sallah ce ai to kana da hanya guda biyu ko dai ka karo guda daya raka'a daya sai ka hade ta da wacce wanda kai bayan isha'i sun zama shafa'i sai kai ta biyu biyu biyu biyu biyu sai ka ƙara ɗaya ko kuma idan ba za ka yi haka ba shikenan wannan biyun wannan wutirin da kai sai kai ta ƙara guda biyu a baya biyu a baya biyu a baya biyu a baya ba haramun bane dan mutum ya yi wutiri kuma ya zo ya ƙara wata nafila ba haram bane an so dai ya zama sallar daren ka ta ƙarshe waya ɗaya ne to mu ba kiyamun lailin ba kuma ba yin shafa'i da wutirin ba maganar sallah a gida kuma tabdi nawa ne suke da sallaya da sujjada a ɗakinsu da falonsu da suke nafila a gidajensu nawa ne a cikinmu wani baya yi a masallacin kuma a turakarsa a falonsa ko a ɗakinsa baya iya tashi ya alwala ya raka a biyu ko raka a uku shafa'insa da wuturi kafin ya kwanta bacci kuma ba abin da yake yana da wadataccen lokaci yanzu ma ana cikin ni'ima ga ban ɗaki ga famfo ga ɗaki ga fili ga komai ka shiga ban ɗaki kai alwala kurin ka zo ka raka a biyun nan ko raka a ukun nan ka kwanta abu ya gagara ga shekaru na tafiya ga zunubi yana yawaita ga bukatu suna da yawa ga muna ta so Allah ya mana amma mu kuma ba mu yi masa mu gyara amfanin jin karatu aiki da dabbakawa kuma ka gwada ka ga yadda zaka samu budi a rayuwarka da daukaka wallahi haske wallahi duk mai sallah baya tozarta mala duk wanda iya waita yin nafila wallahi sai dai ga alheri a rayuwarsa duk bakin cikin da suke ji wallahi wallahi sai dai sai dai ka rinka taya su addu'a Allah zai baka wata itmi'inan wata nutsuwar zuci ba kuɗi ne da kai ba ba mulki ba ba sarauta ba ba komai ba amma ya bar maka nutsuwa a cikin zuciyarka saboda kana kula da shi kana sallah kana nafila da aka wuturi tana da falala abu na gaba bayan wuturi sai kiyamun laili sallah ta cikin dare shi wuturi ana iya cewa raka'a ɗaya wuturi kuma duk wata mara ma wuturi ne za mu zo mu karanta yaya annabi yake wuturi da kuma bayanan malamai akan nau'i nau'i na wuturi idan mun ɗauki wuturi kamar raka'a sha uku wuturi ce raka'a sha ɗaya wuturi ce raka'a tara wuturi ce raka'a bakwai wuturi ce raka'a biyar wuturi ne raka'a uku ma wuturi ne raka'a ɗaya ma wuturi ne duk odd numbers gaba ɗaya duk wuturi ne da haka idan mutum ya yi salloli waɗanda suke bibbiyu bibbiyu bibbiyu sai ya ɗora ɗaya sai a ce ya yi wuturi waɗancan biyun in su kaɗai ne shafa'i in an haɗe su sai a ce shafa'i da wuturi ai shafa'i da wutarin ba lallai sai kwaya biyu ba a kai bi kai sallama kai bi kai sallama kai bi kai sallama sai kuma ka zo kai wuta to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kam sallar daren nan da ba ma yi shi dole ne a kansa ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila umarni Allah ya bashi da haka dole ne sai yayi nisfahu ka ji ba tashi kai ta sallah da daddare sai ka dan zaka bari ka huta nisfahu aw inqus minhu qalila ko dai rabi ko ka tauye kaɗan aw zida alaihi ko kuma ka ƙara kuma Allah ya ce abin da ake so ka rinka yi da daddare warattilil qur'ana tartila ka rinka tilawa alqur'ani kana tartili daman dare wajen karanta qur'ani ne jama'a wanda shagali ya hana shi wuridinsa na karatun qur'ani da rana yi haƙuri da bacci ka tashi ka buga da daddare saboda warattilil qur'ana tartila ga albarka tana sauka a gidanka ga qur'ani yana cusuwa a cikin kwakwalwarka ga zamansa ya fi zaman karatun rana sallah da daddare da kuma karatun alqur'ani faqra'u ma tayassara minhu ko faqra'u ma tayassara min alqur'an Allah ya ce ku karanta abin da ya sawwaka ko kuma ku karanta abin da ya sauwaka na alkur'ani da aikin dare ne kuna ganin matakan sallolin ku mun ce wuturi bayan wuturi sai kuma me qiyamul layli malam yace wa qalluhu raka'atan mafi karancin wuturi bari in koma wa qalluhu raka'atan mafi karancin sa raka'a ɗaya ne shi wutur wa aktsaruhu ihda asharata raka'a mafi yawancin wuturi raka'a goma sha ɗaya masna masna biyu biyu wa yutiru bi wahida sai kai wuturi da ƙwaya ɗaya to za mu zo mu ƙara bayani yanzu ana ina jero muku sallah daga wuturi sai ƙiyamun laili sannan sai arrawatib menene arrawatib rakatan alfajiri raka'a hudu kafin azar biyu raka'a biyu bayan azar raka'a biyu bayan magariba raka'a biyu bayan isha'i waɗannan shine zai baka raka'a goma sha biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kula da waɗannan rawatib biyu kafin asuba hudu kafin azhar ka ka samu shida kenan ana so ka zo azhar da wuri kai hudu ko kai su a hade gaba daya ko kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama in ka da da biyun asuba ka samu nawa shida sai kuma ka dada ƙara biyu bayan ka gama azhar ka ka samu takwas sai kuma ka zo kai biyu bayan magariba bayan la'asar babu a riwayar ba kawo ba an gane sai dai ta ganin dama in ka shiga masallaci kafin la'asar kai me yasa saboda sallar la'asar ana cikin tsakiyar sha'ani al'amura hada hada to shi yasa ba a ma ji wannan nafila a jikinta ba dan saukin shari'a sai aka ce biyu bayan magariba kaga ka samu nawa kenan goma sai kuma biyu bayan isha'i goma sha biyu ba a ambata wuturi a nan ba dan zaman kanta take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kula da waɗannan rakoyi guda goma sha biyu yana yin su a rayuwarsa su ne rawatib bana Allahu lahu qasran fil jannati Allah sai ya gina masa dogon bene a gidan aljanna ba wai gida karami ba ba babban gida dogo saboda ka lazumci wannan kame da su ratibinka in dai za ka yi farillan nan kana yin su dan haka ma aka samu manzon Allah ko shagaltuwa yayin da wani abu sai ga yana ramawa yanzu kaga ana rama rakatan al-fajr wanda izo asubahi an tayar in ya idar da asubahin sa zai iya kawo rakatan al-fajr sa kwarai kuwa wanda bai samu dama yayi kiyamul layli cin dare ba daidai lokacin walaha zai iya yi eh adadin sallolin nafila ce manzo Allah an ga yana rama yana yin sallar nafila bayan la'asar kuma alhali ya ce kar a yi nafila bayan la'asar aka tambaye shi aka ce ya rasu ba ka ce kar a yi nafila bayan la'asar ba ya ce e ratibi na ne salloli na ne na nafila da nake na azahar baki suka shagaltar da ni ban samu na yi ba shine yanzu na kira masu Allahu akbar yishishin su nake yi yanzu wannan kaɗai bai isa ya nuna maka muhimmancinsu ba to shi ne ce duk wanda ilazumci waɗannan ha insha Allahu ta'ala Allah zai gina masa gida ka ta fare a gidan aljanna kurin wannan bonus ɗin shi wannan gidan fa ba a haɗa shi da sauran ibadu ba fa wannan gidan naka ne na daban kamar safaya house ne kake da shi kawai na filfili ne ga aiki ga fili ga mai doki amma an hana mu yi abubuwa sun gagara sai ne mu ji kawai kenan rawatib su ne sai kuma salatu duha sallan walaha sallan walaha sallar da ake yin ta idan rana ta fito ta fara zafi ku kula jama'a sallolin da ake yin su bayan asubahi ba mu basharatan bayan asuba ba guda biyu ne akwai sallar shuruk salatu shuruk hadisinta daban salatu duha hadisinta daban ita salatu shuruk ga wanda Allah ya masa arziki yana zaman masallaci bayan asuba sai ya duba agogonsa yaushe ne ne rana take fita duk kalandunan namu suna nuna mana karfe kaza rana take fita shida da kaza shida saura kaza ko bakwai saura kaza ana so da rana ta fito shiru din nan ka tashi kai raka'a biyu shine manzon rahama yake cewa duk wanda idan ya zauna a masallaci ya jira rana ta fito ya azkar yayi wannan raka'a biyu Allah zai bashi ladan cikakkiyar um hajji da umra ba biza ba komai ba kudin tikiti amma in ka lura kaɗan ne daga cikinmu suke zama a masallaci bayan asuba wani tun da yake ko airport din garin su bai taba zuwa ba ya zo yayi umra a nan yau din nan gobe yayi umra a masallacin sa kurin ya jira farana ta fito yana cikin masallaci yana zikiri yana karatun Qur'ani ya samu ladan umra wallahi bai zai iya yi ba na mutane suna da uzurori tabbas akwai mai larura aiki akwai mai larura iyali akwai mai larura yara yana kula da su akwai wanda ma watan gidan ma sai yaje yayi zage-zage suke suke yin sallah da yawa wallahi da yawa za ga mutum ya zo yayi sallah sahun gaba da asuwakinsa da komai amma ya gama sallarsa da komai matarsa tana kwance sai ya je yayi zage-zage ba za ki tashi ba ni wallahi ba zan yarda da wannan abin da ake a gidan nan ba sai ta tashi gobe ma haka jibi ma ba yinda zai yi da ita haka take wata matar ma da yake ita kam shedaniya ce haka ce abinda take idan mai gidan ya zo zai zai abin nan zai fita zai tashe ta a to to to to Allah ya kiyaye sai ka dawo yana tura kofa sai ta koma ta kwanta amma kafin ta kwanta sai ta ɗauko sallaya sai ta shimfiɗa sai ta ɗauko carbi sai ta ajiye sai ta ɗauko hijabi sai ta ajiye tana shan bacci har yanzu ya dawo har yanzu baki sallan nan ba yanzu kaza kaza ta ce kaga ga sallaya nan ga carbi ga komai Allah miki albarka yawwa kin kyauta ashe har kin gama kin koma wallahi bata tashi ba kuma Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa dole ne ka umarci iyalanka da sallah dole ne har wani ya fita bai tashi iyalansa ba annabi da kansa yake bi daki daki yana cewa a tashi ka taho masallaci matarka tana kwance ka taho masallaci ka bar ƴaƴanka balagaggu yaran ne ba sa son ibada ni na gaji wallahi na gaji da tashin su zan tafi amma ko baka baka gaji da kawo musu masara bai zan ciyar da kai in shayar da kai in dauki nauyinka biya ma kudin makaranta dan abu kazan ka in ce kai sallah ka ce ba za ka yi sallah ba ai baka isa ba dan abu kazan ka fa ne ci ko ba ka bane ba ya zan zo in maka bauta kai ba za ka bauta Allah ba by mere calculation kai Allah da ya halice ka ba za ka bauta masa ba ni kuma in zo in maka bauta in fita nemo maka in kawo maka wala ba zai yi wa ai dole ka zaba sallah dole ibada dole in ba haka ba kuma a sanya za a yi in ka tsaya haka sai Allah ya taimake ka to wani mai gadin gidansa ma baya ita shi sallah mai gadi amma fa shi akwai kokari ya fita وامر اهلك بالصلاه والصبر ka umarci iyalanka da sallah amma kuma kai hakuri ka jure saboda abin yana buƙatar juriya to mu koma summa istisqa summa istisqa sallar istisqa ita ce take biyo sallar rashin lafiyar rana ita kuma sallar roƙon ruwa kenan ita addu'a ce tadarru lillah bayyana talauci da bukata zuwa ga Allah kuma ita ma an shar'anta a yi ta a cikin jam'i sannan kuma amfaninta ta shafi musulmi ne gaba da yan kuka roƙi Allah Allah ya bada ruwa duk kowa ya samu ruwa bai amfani mutane ba idan rana ta yi rashin lafiya ba yi addu'a ba ba matsala za a samu duka ba kun lura sun tarawih sallar tarawih a cikin ramadan ita ma an shar'anta tarawihi a yi ta a jam'i sun ma wutir sannan wutiri wutiri kuma a da daddare ake yi yuf'alu bainal isha'i wal fajr ana yi tsakanin isha'i da alfijir kenan lokacin wutiri kenan ya zo a cikin hadisi na bukhari da muslim hadisin aisha kajimala ta ce min kullin laili autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a dukkan dare gabaki ɗayansa annabi ba lokacin da bai wuturi ba min awwalihi wata rana yana yin wuturi a farko shine wanda ake yi na bayan isha'i ana yin isha'i ita wuturi ba yin ta ba magarba sai bayan isha'i dan marfin sallar dare ce wa awsatihi wani lokacin tsakiyar dare annabi dan kar wuturi ya kubuce masa sai tashi tsakiyar dare yayi wa akhirihi wani lokacin ƙarshen dare dab da ke tuwa alfijir sai ya wuturi shine min kullin laili autar annabi sallallahu alaihi wasallam ko autar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin bukhari ne da muslim suka rawaito shi kenan kana da zabi in kaga dama wataran kaji akwai gajiya zaka kwanta bacci ba zaka iya tashi da daddare ba ka gaji kawai kai shafa inka da uturi ka kwanta Allah sa albarka sai da Abubakar ai kun san shi ko to shi da bayan sha yake sallarsa da kiyamul lailin sa gaba daya kurin in ya gama sallarsa masallaci ya je gida sai tunkari gurin sallarsa ita sallah ita sallah ita sallah aka ce Abubakar ba ka jira yace a'a ai bacci bai da tabbas ba da garantin zan tashi in na tashi zan ƙara in kuma na kwanta ban tashi ba dai na sauke nauyi na abubakar haka yake ni ko ni da kai waya ma sai ta kai mu biyu biyu da rabi uku to mutumin da ya kwanta karfe uku yana danne dannan waya ka gama jin kiɗa ka ji waka ka ga tsiraicin mata ka yaɗa ƙarya ka yi duk abin da za ka yi duka ka yi ta leƙe-leƙe daga facebook kana tsallaka WhatsApp shi ma baka gama ba TikTok shi ma baka gama ba sun hada maka Instagram bayan nan akwai wai ashe Telegram akwai akwai akwai su wajen guda nawa kuma duk kana da shafi a ciki duk sai ka shiga ka duba mun gamu da aiki ba a ci kuɗinka kuma a ci lokacinka amma mai hankali mai wayo lokaci yake ba su fat fat fat da ya duduba abin da zai duba sai ya rufe ta sai bauta Allah kuna tare da ni da aka diddare lokacin yin wuturi ne manzo Allah sallallahu yana yin sallar isha'i yana iya yin wuturi har zuwa keto alfijir um, to me hukuncin yin wuturi bayan lokacin da damana an hada magariba da isha'i kun san ai an ce wuturi bayan isha'i ne ko to an hada magariba da isha'i a masallaci to ya magana wuturi eh lokacin wuturi ne wannan ai ka riga ka yi ishayinka ai ka gama sallarka da haka ya halatta ka yi me ka yi wuturinka babu wata damuwa ka yi ta kuma akan lokaci wa aqallu hu raka'atan mafi karanci raka'a ne hadisi ne cikin muslim da ahmad manzo Allah ya ce al witru raka'atun min akhir al-layli wuturi raka'a ɗaya ne a ƙarshen dare ne wannan maganan wuturin malam sahabbai guda goma ne suka rawaito hadisi akan wutarin nan da mutum zai tashi kurin malam da daddare kurin yayi Allahu akbar ya zabga karatu ya raka'a ɗaya kurin yayi ruku'i yayi sujada ya tahiyya sai assalamu alaikum ya koma kwanta yayi wutarin sa ko raka'a ɗaya kai wannan shine mafi karanci na ainihin wato wutri akwai kuma adinal kamal din cikar wuturi raka uku to mafi karancinta na cika ba yawancinta ba fa ba yawancinta ba a'a shine raka uku shine wanda ake cewa shafa'i da wuturi mafi yawancinta kuma malam yace karshenta raka'a goma sha ɗaya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a ramadana da wajen ramadana injina na aisha ta ce ma kana yazidu annabi bai kasance yana karawa ba a ramadana ko a wajen ramadana sama da raka'a goma sha ɗaya to wannan karatu ne mai faɗi akwai jayayya da yawa a ciki da maganganun malamai shin ƙiyamun laili za a tsaya a iya raka'a sha ɗaya ne ko kuma za a iya ƙarawa sha uku ko ma za a kai sama da haka ko za a kai ashirin ko za a kai kaza sati mai zuwa in Allah ya so da rai da lafiya za mu yi bayani sannan kuma za mu kawo sauran salloli na nafilfili da ake yi wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin summa amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh